kuma yana da nari da shagalu shagalu sanai kuma na da sai ya kullo tsinai ya zuwa gare ni shagalu ɗan kanto sai ya rike mutum gida a ne yanzu na kaɗan yaron na ƙarami sanari yaron matashi ba to a ce matashi shagalu matashi kuma na da sai ya kullo sanai masanari ba shanari haka na sai ya fito da ɗan da zuwa gare ni shagar ɗan dabbo a zai ya tabbata ga wannan yaro ko ala kan ɗan yaron nan ya kara baki ne a ce wannan na abu ne na wata uwa ta ya aka da ya fi ta ɗauki ciki ya ga alamar sai a hankali ba mu kara kuma ka san su ɗaya ba su yan gwamnati har ta yi yaron kawai dawo ba shi ko har nan da yake nan da shi مع أننا لذلك إراء لو الحديث كنا بالجزرة فكيف يقين من أبى عنه الكلام كالأنصار أعظمه لما ترى فما ترى بما ذكرت ما ترى إنك وقعت فكده لا تسأل عن كلام أنت من جمال الأولى يا مساجد الأولى فجينا كده أنا فهمتي وأسلم يسري بالبرود ألف الإمام الجابرية من أرض والليل بعلم زوره للبرود ما يرفع يأتي هرمة الشيخ الذي فتح الكلام نارك إلى أن هرمة تسجيل الجميل وننتهي سنة تكتع alƙira ko kwattare wato in ka yi bako farkon wanda ya fara tanadin abin da ba ko tafi ko abin ya taho annabi ibrahim alaihi salam a ganin mutum ya kai mana yanci to sahihun abinci sanye ga shi na ɗan abinci saboda kada kai ba ko ka kawo da zai yi ki in ya ko shi ga rukin ga rukin wata kuma ko wanda da zai kama muhammad akwai shi kasa to annabi ibrahim ya fara wannan alaihi salatu wasalam yake na rance da gaskiya Allah zai san nan kira wa asafar nan kuma ya ya kama almahajun da wani yana haji bin kumbin shi aka abu su da aka ce ba almahajun bin kumbin tsara ga uwan alƙayyoyin magana wata abuja magana wata adalla dan tabon duk waɗanda auyarta inda baka zan umurka duk duniya kuma za ka zama ƙawace maunar da za zai amurka ƙawace ta iya zan kallo to ka gani farkon wanda an kawara kira shehu haka shi annabi ibrahim alaihi salatu an keɓance shi da wannan lakabi na ce mai tsohon don shi an farkon wanda ya fara kurkura shi ne ya zamfari lokacin da ya ga kurkuren nan ta fi bai sai ya ce ya ubangi ko ni na na wanda abu sai an na da kuma bayan shi ya aiko gare shi ya ce wannan shi aka ke gaskiya wato daga yanzu ka ji kunya ta ilimi don duk wani ka faɗa na ƙurorar fara shi ta ci rota da ɗan mutum da ɗan rasa wada ba cewa Allah ya ta mai ka duk kunya ce ka basu fafa shi ko su ji darajar warware ba rashin tafiya na biyu kuma tana gwada ma sigilin kawai kusan komawa inda bai zo a ce wani kirkin tsakanin تبارك منيب نعلم من نظير يعلم لونه لون السواعي wato mashigar afirka wato karkar ya koma a wani zafi a kwanci shi ɗaya ya ɗaya zama a zai launin nan na wani kaga an karfi ba wani ko za shi guda akwai mai tsiri akwai mai yin fashe kun hagu أقول ما يرضى يعلمها يرضى لي كما لأنه مش السيدة اللي يرضى أما أما ينفع يعني لا أقول ما كان يجوز حبيبي ينزل لي يا رب سهل تدخل الله أشوف أنا في يومين لكم على تسامح على يقولها أما دمك عملك عن الله وأنا علمت ما شفته إرجع كم كم حجبة أو كان يغلق شوي كان كعابل أغلق كان جاول تبكي وإذا تقولها قول كي كان تعملوا تنزل زي ولا أتوقع تجمع المقبل بل بل بل تلاقي برا فيها فيتقوم بنتيجة كلام كما أبغى كاجي لك أنا أقول لك إذا جرى أبغاني فأبغى يكون منك كمل جرى yau in ya yi kwana kuma ga mata haɗin ba a ba a cikin bikin a ba a ba kuma nan da ke ɗarshen da za ka yi rayuwar ruwan kira can samu da karkar gani ko ba ka yi ne so zaka ka bari din yanzu yau kan ciwo ya kama kan samu kwana ko ya bari ba wayo za ka yi lafiya amma yana da kyau ka yi ba wajen irfin hormoni dole cikin nan ta yi nan ana tana da kyau da ciki tsakanin hawan mace ko mota a kan an mora cikin nan jini na tsaya cikin da jijiya ta yi bello ko ta yi in ka mota ta yi bello mun da jini shi ta ko na da kai cikin da aiki amma nan tarbar da kan tarbar da wani kamar biyu jinin fashi ta sai abu ya ko ka dora ka wajen manila awa ba ta yi na kujiyar dina saboda sun yi shekaru suna tare suna tare ba ko riri gare amma yin ta a wanda suka zai zuwa da mutuwa sai su shi da zuwa shi na kai a zai a goyi na kan aiki amma kai wajen ka bai saboda nama ya gaji zai da zai ba kan ba kai na Allah na da sun farki ya aiko ma annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam da cewa bai ta kace barka ma'ana kan kunya ka ni kuma ina jin kunyar tamma amma in kake da mutu mutu haka kuma mai waka yadda da wanda ya aske kemi ne amma ya tsara da ta kunai wannan ko ya bar kemi ne buzu buzu ya ta ta Sige zuwa an ba shauya ba. An ke wani gefe bile a فمن بلغ جيل السنة شاشتي والله حرمنا ممكن نحكي في بعض نعم lokacin da ya girma ya manyanta ya kai shekara ɗari da hamsin yana da wata mata wadda aka ce masaratu sai Allah an da hukun sarki ya ba shi sadaka da ita da shi ya ba sadaka ta amma shi shekaru da yake yana da shekara da shekara ɗari da ishirin ita ko tana da ko ɗari da a an ka ba da labarin zama to ina zamun ɗan mutane kawariya a duk da ko ga Allah ya san ta ya na'am wannan bayan ta samu ta wanda aka ce annabi aka aka ce mutum biha sai kan aniyu da sun ka tsora mamaki suna ta kai ji wannan tsoho kai ji wannan tsoho tare da tsohuwa amma sun samu yaro karami kuma ga shi ya zama tagare sai Allah madaukakin sarki ana ganin wanda da wurin daki ana ganin ana ganin ka lokacin nan bai da gurgurar shi annabi ibrahim mutum bai da hulura amma ga yaro ya samu kuma sai Allah ya suranta annabi ishaku kamar sai guda da annabi ibrahim sai sun kan kazani wannan aiki shi ke sai Allah ya tsaye ya mai san makan wanda ko babbar ta su tuwa da afuwa ba ta ta na'am ya to shi na shi na karfi shi ya san da abu ne da ya ce wani mace ce na rance da alhormar da tisa na da zai farna da wannan da ya sunan da ta fakkare duk wanda ya fara ai abinci don ba ko shi kawo da shi kare nan zuwa zuwa ya mutane sun riga na haka ke zai suke maka sai su naka maka garkin baki musamman da an ka mu jawo kurgilar wani don ko shi kun ya haka nan kilo guda <laughs> wa'azana kuma yan sannan da alfahaju da wurin kewayawa har ka'aba su ta ma'akin fi ummul qur'an cikin uwa al-qari da kuma ta amma ma inda na yi tsari ne da za'a ma inda na babu abin da an kuma da tsari ne ga mai kutsa dare za'a ra'in ya jinto da bara ya tsoho da ma a taimaka da wani hadisi in banda labari kafin da hadar gare mu والمزاحم تمر كل المصر كل بلاد برباد فاشل ومن وزن ده على كلامنا نبايع كورو أنا والبلاد ومن وزن وكيف وكيف ترى يا من وزن ده على كلامك نبايع كورو أنا والبلاد أول بلد أنا يوم يا كذي كذي ده kura suna malam da zaka kan da zaka fara ba to wanda yunwa ta ana kwana da kauce ka wani kana an dawo ka ba su ni ana ka kai ba ka su wani na ɗan shi na zai da kana amsa ba ba da wani ma wa kai ka ta yaya man wanda ji mun da wani wa kai ka ta yaya sai an ka ajiya a tumuna a tumuna in ba ka ajiya ba ka hafi وكان فتايا يا مو انت قلب على بكي نفايا وروح انه نفتريش سوى خدام تاي قلني يوا يقلي كشيوني نفعش إيه، باشيرا فالناس بقى هو ان نفتش القوة لكي يسي براك ما تهتاك عدم هم قصوا سواك يتبسط يا راجل ده يوا لما برا لو كتبه يتبسو يبجو فما ترى في كبالي shi ma ka karɓi da annabi na kawai ya raba ma da rajiyar shawara da filo فقلت يا جبال ما أثنوا بما نلت abu ne mun wanda an masu mai mafarkin baki shi ko manzannin mai rabar ne ta makadimu shi an mafarkin amma a ce mai gira da gina to gina shi an manzannin mai gina shi an manzannin ومن من الحالي ما يفكر دلوقتي في المحقق ما أبو جي تلوتيها يفكر بابوين دولة غريبة جدا يكتبا أنت الحالي بكاتا كريم وزمن تابين kan jima gina da hukunka kaba ci wani ba Allah ina kare da wani ba Allah gangare da shi ke nan sai ya zo wuri nan yana zama wani ne da wani tsayin almaji fitiri ba ana ba da cikin da aka gane a zuwa da aka gwada ba shi shi na kwashi aka ba ta nan ni da ake yi ka gane to shi ke nan sai an biyar kama shi ya ada majalis kuma yana ba wa wajen يوقش الكهوات ومن تسمع ومن يمس ومن يمين أنا جد في بعض وعلي جد في بعض وعلي أنت بعد كده طلع كي ينقلوا لنا وطلعوا من الهجم يطلع جسدي ردا جسدي شيء كلام تيجي تان يوقف شاي لن تكون تبعتي يقول لك بس تجرى الأشياء بس أنا أنا اللي أعرف عن شيء من اللي بنصوره da ya ji mai gidan sai da yaro ya ba shi ya sai da ya ce wale sai shi da ga ne a kan yin wani da wani to zan na shi ko zan mana ne ta ce ke kamo kamo ya ce ai sai ya lela ko nawa kuma ba shi da na to ya ji da gidan shi ba gobe ne ne kamar ya ce hai ko nawa ni da ya wani da tukuri ba a jara ne zai ci da ya ta wani da kawai dole انت لا هي مك تقوال تقول كيف تعرف هذا لا يقول لي الجيل هيتي ما المقدم بالخبر babu wani amfani ga mazarki wanda yake haƙo na tabar wani zilar ana hali mai zarkar da baki kirkin zakarar abokin zilar suna don ruwa da mutum walakin zin da haka ya fata ya kai saboda yi masu ka yi tafi sunansa san da ni fahimu in ka fahimta ilimin ka ta ga hankali na sosai ta karbe ni ta tsara zai ce min ilimi zai yadda zuwa na zai wa man shaɗi fahimta kuma inda an ka ƙaƙo ni canza yin haihuwa ta wani gari da aka ce ma fahimta ba mu rasta hajjihin madaraka ko ba mu rasta hajjihin madaraka فوردت هذه المدرسة أن تلقى مهنا القرية فوردت هذه المدرسة حمدي فوردت فنن من هذه المدرسة وأن القرية أمس جيا ما حوالي تاريخ كاونينا يا لنا كبار الأباريبا من بني أمسا daga dangin Abbas wata kabila ta. Wa kullu lahu sanin ce positive ita a ran da bayani inda Allah ya baka tsawon rayuwa wani inda kuma a ɗaukaki darajar ka ban ba da shi sai Allah ƙara mai Allah ƙara mai rana kuma a ce Allah kuma a ce Allah zambe ne ko ba a fashi ba Allah shi ba ka mai ko ran kai ne kai ce bai hankali kamar وقال يا حبيبي آه، أمي قال يا رب كما يرسل السنة بابنا بابنا قال قالوا أنا بدأ يكمل فسينا تتذلني إلى أن أراب البيان أنت الله يبارك أرى أه، يا أمي أنت أدرك الشيخ فقال يا حبيبي أمي بحر وأقول حبيبي بابنا سلامنا بابنا وهي تفك ما يقول أنا من كيف تعرف أصلا هذا لا يجب أن يكون كما الإمام نام عليه حدثنا مسدد مسدد يا بام الأباري زي بام الأباري ولا كثر مني abin da ake mun kasar da wannan an ka daidai sun ka hanya sun ta tafari babu karkace babu fana bai sako mun kasar da aka ce sai ce wani kasar da mutane da akwai da mutane da dama wannan akwai da bamu na ba hali ko ta baki ba da kai rabin lirayi shi ma wani ba a Allah na gani shi rabin lirayi shi ma bai taɓa saƙon Allah na kai don da ya shi ma har abada mai rayuwa kai ya samu kuma shin aljan da yayi ko muta kina da dan uwa wa alƙali rabin lirayi yace ba shi ba shi rasul ba shi dariya sai Allah sai ya san makoma zai to duk zaman da ya yi duniya bai da ta shi ma mu na mu zo karo ta ne bayan da ruwa mallin da da biyu da firashi yace da ɗaya rana ɗaya rana bai dariya ba yace ba shi dariya sai ya saba kuma to sai da Allah ya nuna an ka to ana wankan dawa ta shi an bi suna wani wani ya ga kurta to shi ma dan ruwa ne haka ne ya kasance shi ma haka ya yi alƙawari shi ma bai taɓa saka ma Allah ya tsaye da tsaye shi ma rubiyu ne kira shi amma wata ce rubiyu ne shi ba ba rubiyu ba rubiyu sun ne kira shi idan sun ma'anar abuda shi ma bai taɓa saka ma Allah ba da tsaye wani dan ruwa ne ya yi alƙawari shi ma haka yadda bai koyarwa shi dariya da zaman da yin duniya bai zama kowa sai ba shi ma duk zama ne da yin duniya bai dariya ba sai lokacin da ya koma ga Allah shi ma an da nisuwarka sannan ya kama dariya har an ta gama bai ba dariya ba har an ka gama wannan <laughs> Sajina ya ce, "Wazo, wani ya ita kamna, kamar sunan da ƙirƙirar da ce barra, mutum mai kyautata barratu mace mai kyautata don ta kuma sunan da yake ma'ana ta ɓararta da su da zai a sai a hankali da ji kalma barratu an na haka ce na ka amar dari na ka hatta a mayar wani namiji min barati saruda suna daga cikin manya-manyan sarakunan alƙaryar saruda wabu tsanin kuma da gaggir da tsara yau tana an tsaye auren da yadda ma yi haka عمل ذلك لو كتير على عليه آه، في أشياء كان على عليه دي موانا ما الأي موانا يا وانا فلما ما نعلمك نهم الحالة لو كتير نشيء ما يهندنا ويجب إمكارين أو يدا ويجبين يا كتابون كتير وقال باقي أن الأحالية تمنتج تنكب كل جنة sulfun hausa da kullum ko a ce mai zulwa ko a ce ɗan ƙarawa wani ka jawo duka sulfun hausa wato mummu ba yau wata wasu bai da bagire inda duk ya zauna ne ya gaba ba a wani kashi ki goma ya kace mu tsohon mu in ya tabbata akwai alamar ruwa da shi na su maya a waɗanda ka tsaye a cikin ɗaki duk inda sun ga ya zarta in ya ga haka ya amma yana tsinka yana tsinka ruwa a gani da wasu malaman ruwa da wata laka da wata menene duk ba su haka ko ni zurin tsinka a kai da ruwa ko ni zurin tsinka a kai da ruwa shi na tsinka shi to in ya ga taron mayaka 是哪里的？这也是过到那里，进来进吧，进来进吧。我也是边边开出来，这个客人。我们就从我说这几个比较年轻的，比较年轻的，什么干部干部的，我重要啊，重要。那媳妇是书记，这个干部，原来当干部，干部，当干部，干部，干部，干部，干部，干部，干部，干部，干部，干部，干部， ina kane kina gani sai zai ba baki ne ba su kana to da ya zama bai koma ne sai za ka kuma zo a nan ba ta tsoro a yi tsoro sai mun wa kulkul ko ba shi da shi ake kan da tsoro ba ko kun wa yau ne duk inda kankane ruwa ba ne to shi na shi ya rufe wani ya ce ba ba na ya kasance kamar tun tsunan kokoni kun wa yau ne inda duk ba mu amma shi أنا ما يفعل أبن اللي أنا دليل عبكي معه فإن فنان دي كل الأبن إذا أنا بقتالي عدد الحياة مقوى سرا فقط من شكل مقوى يسري أحيث عليه واحد لما كان هيا ما يقول الله فما أنا مباح العبابي حي هو يجب وجهنا أنا لا إيه ويجب الخلق أنا لا أتابع أنا بتأنجو جهاز كثير كثير an bude an lahadi ko ko an tuta cikin lahadi an aza shi an bata wannan ayyuka hidrace kaga wannan kina gudun a kai kamar in an ka kawo ga kiran alƙarya ba a buɗe alƙarya cikin da za a ko tare da kabo shi san bakai da ta sai fada ne shi na ce ko an kare shi ala